أيها الناس اتقوا الله تبارك وتعالى واعلموا أن الخطبة تتحدث عن طرق النجاة عند الفتن قال الله تبارك وتعالى لنبلونكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون عباد الله أخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن ظهور الفتن وأن ظهور وأن ظهورها يعد من عشرات الساعة الصغرى وأخبر بأنها فتن عظيمة يلتبس يلتبس فيها الحق بالباطل فتزال الإيمان حتى يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل أيها المسلمون ومن طرق النجاة من الفتن ما يأتي ذكره أولا الاتسام بالكتاب والسنة أمر سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بالاعتصام والتمسك بحبل المسيح وسنة سيد المرسلين عقيدة وشريعة فقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا الآية ثانيا التمسك بالتوحيد والعقيدة الصحيحة ومما ينجي من الفتن التمسك بالتوحيد والحرص على تصحيح الاعتقاد وتطهير القلب مما يقدس في التوحيد أو يقده في صنيحته ثالثا التقوى وملازمة العبادة لزوم التقوى ولزوم العبادة ينجي المؤمنين من الفتن مهما كانت فتن سينجى بإذن الله إذا اتخذوا بالتقوى ولزموا العبادة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم لما فيه من الذكر والآية الحكيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ومن طرق النجاة من الفتن رابعا الدعاء ومما ينجي من الفتن الدعاء وقد أمر الله تعالى به وتكفل بالعجابة وهو سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد وقال عز من قائله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين خامسا يا عباد الله التوبة والاستغفار وكثرة الصدقة سادسا ذكر الله كثيرا ذكر الله كثيرا كما قال سبحانه وتعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون سابعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أخبر سبحانه وتعالى أنهما ينجيان من السوء فقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به anjayna alladhina yanhauna 'ala as-su' al-aya thaninan at-ta'awudhu billahi mimma dhahara minha wa ma batan wa qad amara wa awsa biha nabiyyuna 'alayhi salatu wassalam haythu awsa ashabahu فقال لهم تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن تاسعا التوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه واللجوء إليه في كل الأمور لا سيما إبان الفتن العاصفة عشرا al-isti'anatu bis-sabri was-sala 11 حفظ اللسان في أوقات الفتن فقد قال تعالى إن السمع والبصر والفعاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال عز من قائله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ثانية عشرة التثبيت في نقل الأخبار وهو مما ينجي من الفتن ثالث عشر الهرس على زيادة الإيمان رابع عشر توضيح الدين وتعليمه اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم عليك بالذين يقتلوننا اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم اللهم اكفنا عن شرهم يا أرحم الراحمين bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati ga manzon tsira annabi Muhammad ira da aminta Allah su tabbata a gare shi ya ku mutane ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku sani huduban mu ta yau tana magana ne dangane da hanyoyin samun kukuta da tsira daga fitintunun da baka tintukan mu a wajibi ne da musulmi su tayi tsaye su yi riko da waɗannan hanyoyin domin samun kukuta da tsira daga wannan jarabawa da muke kamar yadda malam abdullahi kuma dokta insha Allah nan ba biya ba ya gabatar yanzu nan yake cewa wannan fitintinun da wannan ibtila abu ne wanda ya game duniya yau duniya gaba ɗaya ta shiga cikin ƙarancin tsaro yau an shiga halin ƙarancin abin hannu kuna ji a wasu ƙasashe ma suna ta zanga-zanga a kan wato yadda abubuwa suka yi tsada wanda ba ƙasa maɗai ba wata jarabawa ce wadda muka shiga ciki kuma ba abin da ya kawo mace wannan matsalar sai da abuwan da muke tsorowar ayyukanmu miyagun ayyukanmu su suka jawo mana wannan shi yasa za ka sai taitanon wannan na gushewa wannan na shigo. yau an waye gari kashin mutane bai zama komi ba dama annabi muhammad sallallahu ta'ala wa musulama ya bayyana da haka yana daga cikin alamomin tashin kiyama wayanda suke ƙananan alamomi a wayi gari kisan mutum bai zama komi ba annabi ya ce za a wayi gari mutum a kashe shi ba tare da ya lehin komi ba kuma wanda ya kashe shi bai san da ya kashe shi ba mun kai wannan lokaci ko ba mun kai haka dai za a ga mutum ya zo ya kashe dan uwan shi ka kalli wannan musibar jama'a ka kama dan uwanka musulmi ka ce sai ya ba ka kuɗin fansa har mutum yana ikirari yana alfahari da cewa shi suna iyawa kuma mai da'awar musulunci kaga wannan mu ba karamin cin zarafin musulunci ba muna kira ga masu wannan ɗabi'ar ji tsoron Allah su ji tsoron Allah musuluncin da suka ce suna yi irin wa'annan ababen kamar yaudara ne yaudara ne a ce musulunci a irin wannan ɗabi'ar saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana wannan cewa wallahi zan jarabce ku da sharri da kuma alkhairi don ya zama jarabawa kuma zuwa gare mu ne za a mayar da kowa zai kuma gurin Allah duk wani wanda ka ganin ba wata hanyar da zai bi sai tayar da zaune tsaye a cikin ƙasa ya hana mana shakas ya hana mana kwanciyar hankali da mu da iyalanmu ba mu cikin natsuwa wallahi zama ne lahiya ya ba wata rana za a waye gari zai wulaƙanta game da wasu sun yi irin haka suna ganin suna da matsayi suna da girma yau sun waye gari sun zama wulaƙanta wannan ba ɗabi'a kwarai ba ba halaye ba ne in ka samu kuɗin ka tara kuɗin me za ka yi da su za ka mutu za ka bar kuɗin me muka yi me muka yi wa muka taka sannan munin abin a wannan yankuna na mura'ari wannan fitilar ta fi yawa muka yi saboda haka waɗannan abubuwan wajibinmu ne mu ta tsaye mu koma ma Allah mu yi riko da waɗannan hanyoyi ya ku bayan Allah annabi sallallahu ta'ala alaihi ya bayyana wato dangane da bayyanar fitina wadda ta bayyana da wadda ta koyi cewa wannan yana daga cikin alamomi na tashin alkiyama sai an waye gari imanin mutane yana kokarin gushewa mutum ya waye gari yana mummuni amma kuma ya mareta yana kafiri ya mareta yana kafiri ya waye gari yana yana yana abin nan ya mareta yana mummuni ya waye gari yana kafiri yana kokarin sai da addini ne saboda dan wani abu na duniya jama'a wannan bai zo akan neman abin duniya akan neman kuɗi neman kuɗin fansa neman kuɗi ta da zaune tsaye ko da wacce irin manufa ce wannan ba ne ba ya ku yan uwa musulmi daga cikin wayannan hanyoyi na samun kukuta daga fitina na farko shine riko da alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wallahi musulmi mu dawo mu rungume alkur'ani mu dawo mu karanta alkur'ani mu dawo mu dinga karanta alkur'ani mu dinga aiki da alkur'ani mu dinga aiki da shari'a da alkur'ani mu rika sunnar annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam da fitina ta kai fitina in al'umma suka dawo suka rike alkur'ani sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ya ka musu hanyar samun gida amma an waye gari yau ana banzatar da alkur'ani ana wulaƙanta makaranta alkur'ani ana banzatar da karatu alkur'ani ba ɗauke shi da wata kima kullum misalin da muka bugawa ko da a makarantun nan yaro zai je makarantar boko za a yi mai wanka za a sa mai turari za a yi mai shiri na kwarai, zai je karatu amma in na islamiyya ba nan kan ba karatu na ba ya ɗauko duk kayan da ya ga dama ya saka to min ba da aula wanda zai karatu alkur'ani min ba da aula ce kowa tantantar ya sa su da kwarai da cikin ya tunani zai na daga cikin ma ladabin karatu alkur'ani mutum ya yi asawaki mutum ya sa da kwarai sannan kuma mutum ya zama cikin amsa karatu alkur'ani ya da wannan to amma an ban zuwa da karatu alkur'ani bai da kima bai da daraja da wahala ka samu wanda zai zo yi ma yaro ne kaya kala biyar ya ce in za kana yau ka je da wannan gobe ka zo da wannan kalolin kayan saboda ne in sun kai dauda in ma nufar ne to in suka yi dauda sai a wani in ka je islamiyoyin ka gaya raka wani hauka kuma karatu allah aka zo ka wajibi ne mu zo mai riko da alkur'ani domin riko da alkur'ani shine wato riko da igiyar allah mai karfi shine zai kawo da samun tsira da samun kukusa daga irin waɗannan fitattun da muke ciki na biyu shi ne riko da tauhidi da ingantacciyar aƙida sai ku duba mu waye gari har wasu na ganin cewa malamai na addini su hidda hannunsu game da wannan fitinar su suna da cikinsu akwai waɗanda in sun ka shiga cikin dajin da 'yan ta'adda suke suna iya sakuwa ya bacci akwai aƙi da ƙwarar yanzu mai aƙi da ƙwarar zai ce wurin gudu yana iya sami bacci to a sa mai barci mana akwai aji da kwarai ai ba shi ya kamata a yi ba ba shi ya dace ba abin da ya dace ai aiki da abin da a shari'a da addini ba wai tsari da bokanci da asiri ba wayannan ba su kawo ma kasa kun sai bala'i don kokan ba su iya magani balle su wani magani suna ina ake wa kasa na ina abin aka yi balle ya zo a ce wai ahadu suna su ba ke? ba magana su tawa ba aikin su bane don haka sun aike su ne sun gani su za su iya wannan shirme ne abinda jami'an tsaro suka gaza a ce wani wai da sunan kaza zai iya wala ƙarya ce wala ƙarya ce ka dai san daji eh amma dai wannan yin gaba da gaba da yanta da akwai masu wannan aiki aiki yayin wa abu na uku daga cikin wayan hanyoyin wato shi ne lizimtar jin tsoron Allah muka mutum sarki da kuma lizimtar ibada muka tsoron Allah duk nasarar da kuwa gada shi kanmu akwai ƙarancin tsoron Allah da sarada muna da ƙarancin tsoron Allah ka kalle mu da kyau ka gani tsawon mu da ƙasa wallahi muna da ƙarancin tsoron Allah sannan ibada ba ta da wani muhimmanci a gare mu yau ka bari a yi sallah ga mamaki ka je masallatai musallar su baya ina mutane suke kamar an yi yaƙi an ci mutane mutane na san jan suna barci da su da ɗiyansu ko ka je masallaci ka ga dattijai su ito amma ina ɗiyansu su ba su sallah to me da kai kai sallah ɗan ka addinin kai kai ɗan ka yi mata ka sai ka zo masallaci mata kana na bacci ita ba ta yin sallah sai rana ta bullo ɗan ka bai sallah sai rana ta bullo sai ka zo masallaci akwai matsala to da ka da a gyara wannan in muna son samun kukuta da tsira daga waɗanda suke abu na hudu yayin wa ne addu'a wanda shi addu'an nan ita ce abin da ake nema dare da kowanne mu ya yawaita addu'a da roƙon Allah mu da hujjin sarki wannan jarabawa da muke ciki Allah ya kawo mana ƙarshen ta mu yi a cikin sajada mu yi a cikin tahiyan mu zaman ya na ƙarshe mu gaya wa Allah Allah ya kawo mana agaji ya kawo mana tsoke wannan alƙawari ne daga gurin Allah idan muka muka roƙe shi zai amsa mana to da ka abin da aka ban mu yi tsoye kada mu ɗauka an manta da annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya gaya mana cewa Allah yana jin kunyar bawa ya daga hannunsa ya roƙe shi ya jidda hannuwan ba tare da ya baki abin da ya roƙa ba kunya Allah ke ba abin da kai addu'a saboda ka kada mu yi kasa a buwai mu ci gaba da addu'o'i mu tashi cikin dare mu roki Allah subhanahu wata'ala in aka yi kiran sallah ladin na kiran sallah aka gama kiran sallah aka bi na dubba mu daga hannuwa mu ce ya Allah ka kawo mana karshen wannan fitar yayin wa abu na biyar tuba da kuma istighfari da yawan sadaka tuba arzuju ila Allah dawowa zuwa ga Allah kowa ya san abin da ya wallahi abubuwan da aka yi kasar da jama'a in ka gansu sai ka zubar da hawaye ta'addanci rashin kunya rashin mutunci fito na fito da Allah ba wanda ba aiki. yanzu duk dokar nan da aka sa cewa ba a karshe ba a waye ba a yi suna nan suna shiga cikin lunguna suna abinci sannan haka kana jin kunya wai a ku in kaga ana ba daidai ba wai ka zo ka gaya ma shiya ko a gaya ma hakimin ungoku me yasa kake jin kunya kai ba kana da shawa da abin Allah ya ce bace hukuma ta shigo nasara ta samu da kana son ka hana amma baka isa ba amma yanzu hukuma ta shigo ta ce ta hana to an ka arsa mu sa in kaga ana yi ba aikin kana ba kai magana je ka samu mai shiya ungoku yanzu mai shi ya unguwarku game da wannan matsala ya yi gaban majalisar malamai na ungo don idan mai shi ya magana ba a ji ba sai ya yi sai hada mu haki in ba a ji ba mai sai hada mu hukuma hukuma ta ma su waɗanda abubuwan su ne ake neman mu tayi tsaye mu nufirce sannan zikirin Allah da yawa ko yaushe muka zauna mu yawaita zikirin Allah ko yaushe mu yawaita zikirin Allah Allah subhanahu ta'ala ya gaya mana mutanen kware masu hankali da basira suna zikirin Allah in suna tsaye in suna kwanci in suna yi bisai ko ina ka zauna ka samu wani zikirin da haka in ma mutuwar za ta zo maka ka zo maka cikin wannan yanayi to da sauki amma ba mai da hankali ga wani surutu ba sannan yayan uwa na takwas ko na bakwai umarni da kyakkyawa da hari gaban ba wajibin malamai ne suka wa'azi sai ta nuna mutane illa waɗannan abubuwan a shiga loko-loko da sako-sako a karantar da mutane a yi umarninsu da kyakkyawa sana hana su daga mummuna wannan yana taimakawa na takwas neman tsarin Allah daga fitinar da ta bayyana da wadda ta A annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci sahabbansa ya yi musu wasiya cewa su kasance masu neman tsarin Allah daga fitina yace ta'awwazu billahi min al-fitan ko ne Allah daga fitantunu ko wadanne iri wanda suka bayyana da wanda suka koyi sahabbai su kuma suka tashi suna ta roƙo Allah subhanahu wa na'udhu billahi min al-fitan ma zahara minha wa ma bata to da ya kamata mu yawaita wannan addu'a abu na tara mu dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala kun ga wannan da lura ba wanda ke iya yaya mana ita wannan ake Allah mu dogara ga Allah hakikanin dogara mu dogara gare shi mu mai da kayan mu zuwa gare shi wannan shi ne hanyar samun tsira duk da kake tana san su a bai da al'amari zuwa ga Allah na goma neman taimakon ubangiji ta hanyar haƙuri da kuma sallah mu yawaita haƙuri mu yi haƙuri duk da abu ya kai tsanani haƙuri na maganin shi sannan mu lizarci sallah salloli na farilla salloli na nafila mu lazumce su Allah subhanahu wataala ba a taba bawa bai taba rika sallah ba sai Allah subhanahu wataala ya kawo su makubuta annabi sallallahu alaihi wasallam in ya gasa cikin wani yanayi duk da ran shi ya baci sai shi zabura sai zuwa sallah to da sai mu kula da wani na goma sha ɗai mu kame harshen mu daga faɗin wasu maganganu a lokacin biki na goma sha biyu wato shine bibiyar labari na gaskiya banda labaru na ƙarya a daina da ƙarya abubuwan da ba haka aka yi ba yanzu a facebook akwai wanda ya ɗoko wani wani yaƙi da aka yi wata ƙasa sai ya aza a facebook ya ce wai wai sojoji na karon battar da suka yi da wato 'yan ta'adda da suka kama abin nan ɗaliban abin nan eh, eh, birnin yawon jama'a don Allah kai yanzu wannan abu wannan gumuzu kuma Allah ya kaddace akwai wanda sun san abu a sa sun lokaci kaza ba ka fita cikin zuwa suna ta musu kariya abubuwan da ba a ji abin da an kai wata ƙasa sai a ɗauko ne sai a zuba sai a ce ai wannan kaza kaza ne wannan ba daidai ba sannan ya yi uwa na ƙarshe karantar da mutane addinin musulunci a kan haskaka mutane addini a karantar da su addini rashin karantar da addini yana jawo matsaloli da yawa mutane ba su san abin nan shari'a ta hana ba to a shiga a yi ta karantar da al'umma addini sannan mulzurci mu kwaɗe su zuwa ga abin da za su ƙara mana imani muna roƙon Allah mu da wakil sarki ya tsare mu ya kare mu daga fitan jinu wayanda suka bayyana da wayanda kuma suka boyu Allah subhanahu wa ta'ala nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu iko aiki da ita ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu iko nisan da ta umu ila salatikum ya rabu Allahumma akbar